masauraro asalamu alaikum barkanmu da sake haɗuwa wannan sabon shiri na yau da gobe shirin matasa na yau juma'a daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 a birnin yamai kuma na jamhuriyar nijar ana iya jima'a, voa africa kan mita 102.5 zangon fm sai kuma wasu gidajen rediyon da suka hada da amfani sarauniya da kuma niyya duka zangon fm ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na facebook live ko kuma a fada yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa safina ta sada sai kuma ni usman ahmad Masu sauraro a yau Juma'a 18 ga watan Agusta shekarar 2017 za mu yi magana ne kamar yadda muka saba a kan al'adu da zamantakewa har ma da nishadi. Za mu waiwayi bikin ranar matasa na duniya ne na Majalisar Ɗinkin Duniya sannan taken taron bana shine assasawa da kuma wanzar da zaman lafiya. wanda aka yi a ranar asabar ɗin makon jiya ɗin wato sha biyu ga watan agustar nan amma ba mu kawo muku ba saboda muna da jerin shirye-shiryen da kuka biyo mu bashin sa wanda kuma hakan ce ta sa muka ɗan saurara zuwa yau bisa ga wannan rana da aka yi na maganan matasa a duniya an shirya taron bita ne a jami'ar bayero bayan an yi na duniya sai su ma suka bi sahu. dalilan da suke sawa ana amfani da matasa yawanci ya ta'allaka ne da su matasan rashin aikin yi zama kara zuban da suke yi zaka ga ana ba su dan wani abu da bai taka kara ya karya ba a yi amfani da su a tada hankula a cikin al'umma shin kwalliya na biyan kuɗin sabulu kuwa a irin waɗannan tarukan faɗakar da matasa ko da kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ba za a fasa wanka ba ya zama dole mu faɗakar da mutane cewar neman rigima da tada hankali ba shi ne mafi a'ala ba a yadda muka samu kanmu tun daga samun 'yancin kai najeriya na 1960 har ma da wasu matasa 'yan hidimar ƙasa sai da suka tofa albarkacin bakinsu bisa ga wannan taro da aka yi a jami'ar ta Bayero. Ku da ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. kamar yadda muka faɗa tun farko za mu waiwayi bikin ranar matasa na duniya ne na majalisar ɗinkin duniya sannan taken taron bana shine assasa da kuma wanzar da zaman lafiya wanda kuma aka yi a ranar asabar ɗin ta makon jiya bisa ga wannan rana ko kuma waccan rana ɗin ta matasa na duniya an shirya wani kuma taro a jami'ar bayero tare da haɗin gwiwar yan yiwa ƙasa hidima wato nysc wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari ya tattauna da mutane a wajen ya kuma fara ne da ɗaya daga jigajigan taron inda ya fara tattaunawar tasu da tambayar sunanta. sunana Hauwa Liman kuma um, mun shirya wannan biki ne na ranar matasa ta duniya wanda rana ce da majalisar ɗinkin duniya take warewa a duk shekara domin um, matasa kuma kamar taken wannan shekarar da suka fitar a turanci ana ce ma shi youth building peace wato rawar da matasa za su taka wajen wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma to makasudin shirya wannan taron da muka yi kenan a nan jami'ar bayero university da ke kano domin mu yi kira ga matasa da cewa su zamana masu um, taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya kuma su daina yarda ana amfani da su wajen kawo um, rarrabar kawuna a cikin al'umma. Amma ah, malama hawa irin waɗannan tarikan an daɗe ana yin su a lokuta daban-daban cewa matasa kasu dinga yadda ana amfani da su wurin banga siyasa wurin lafuza da ayyuka na raba ƙasa da sauransu. amma har yanzu kullum samun nau'in sabon aiki na raba kai ake yi da kiraye-kiraye da kuma faɗace-faɗace na addini ne ko na kabilanci um, to gaskiya kamar yadda ka gani a yau mun ɗauke shi da uh, mun duba kenan cewa kamar yadda ka faɗa ana yin wannan taruka ba yau aka fara shi ba amma ba a kai magaci uh, kamar bukatun da ake sawa to gaskiya mun duba mun yi nazari mun ga cewa one of um, dalilan da suke sawa ana amfani da matasa yawanci ya ta'allaka ne da su matasan rashin aikin yi zama kara zuban da suke yi zaka ga ana ba su dan wani abu da bai taka kara ya karya ba a yi amfani da su a ta da hankula a cikin al'umma to sakon da muka zo musu da shi na yau shine su farga su daina jira cewa dole dole sai sun samu aikin gwamnati saboda in ka duba Um, uh, me ake cewa uh, guraben da ake da su a ma'aikatan gwamnati ba za su iya ɗaukar duka matasan da muke da su a Najeriya ba. Shi yasa yau kiran da muke ga matasa bayan wannan panel ɗin da yanzu aka gabatar a kan cewa um, um, mahimmancin zaman lafiya a cikin al'umma so muna kira ga matasa da su su karbi sana'o'i su juya wajen neman sana'a saboda ita ce a yau za ta kai su gaci yanda aka nuna musu cewa sai suna da certificate shine za su samu aiki to su san cewa ba certificate kaɗan ne yau zai kawo musu waraka ta ɓangaren rashin ayyukan yi ba a'a sai sun zage dantse sun nemi sana'a yi ba ya zama na cewa matasan mu su farga su gane cewa ba haufi ba ne idan matashi ya zama kafinta. Mm, to amma wannan zancen da kike yi kun tara 'yan jami'a ne waɗanda watakila sun gama jami'ar suna neman aiki ko kuma ma ɗalibai a jami'a. ina matasan da suke yankuna karkara daban-daban da lokal da kananan hukumomi daban-daban. amma yawanci wanda ka gani a yau 'yan NYSC da ake cewa yawancinsu suna yi ma ƙasa hidima ne a ƙauyukanmu na ciki da wajen kano da kwafas ɗin da sun shigo daga ƙaramar hukumar kabo wasunsu suna a garin garu wasunsu suna a durum wasunsu suna a balan duka ƙauyuka ne kuma muna sa ran cewa idan suka koma ɗaliban da suke koyar da su da matasan da suke cikin ƙananan hukumomin nan za su amfana da wannan sako da su muka ba su kuma za su isar da shi kuna maganar matasan nan masu wa ƙasa hidima galibin su yanzu shi kansu ma akwai kira-kiran da ake cewa ma a soke wannan tsari na yan yi wa ƙasa hidima don misali wanda yake gombe ko yake adamawa baya so a kan shi jihar akwa ibom don yi wannan hidimar ƙasa kuma babban makasurin da ya sa ke kenan aka kirkiri ita wannan sha'ani na yi wa ƙasa hidima gaskiya ba wai don ina aiki da hukumar yi wa ƙasa hidima ba zan ce kira kirayen da ake na cewa a daina wannan shiri a bar matasa su yi bauta ƙasa a jihar su a su gaskiya ba shi da alfanu kuma a kowane lokaci ina alakanta rashin fahimtar juna da ake samu a tsakanin al'ummomin Najeriya ga bastazizing din ko bata skim din da aka yi na yadda zaka ga matasa a yanzu wasu su sai sun zaɓi garin da suke so da an yi enforcing an karfafa cewa a'a in dai zaka wa ƙasa hidima ka tafi jihar badda ba taka ba misali ni na yi bauta ƙasa ta a Enugu Najeriya ne perception ɗin da nake da shi ko kuma tunanina da nake da shi akan al'adun inyamurai a Najeriya ya canza saboda na je na zauna a cikin su na ga yanayin yadda suke abubuwan su kuma na fahimci da cewa a cikin su a kowace al'umma yadda muke da ɓata gari haka muke da na kirki yadda muke da shiryayyu haka muke da wanda Eh, ba su da kintsi wanda kuma suna kawo eh, gurbataccen eh, sha'ani a cikin al'umma gaskiya ni kiran da zan yi da cewa ba wai mu daina kiraye-kirayen a daina yi wa ƙasa hidima ba a'a a ƙarfafi skim ɗin a gyara shi a zo da salo wanda matasanmu za a ringa ba su horo na sana'o'i yanda cewa yanda babu ayyuka a kasashe wannan lokacin da za su wa kasa hidima a tura su guraren da ba nasu ba su koyi al'adun mutanen kuma su koyi sana'a yanda cewa in sun gama eh, bautar kasar nan ko da babu ayyukan gwamnati suna da abin yi. To yanzu shi kun yi wannan taro wanda aka kira shi na duniya ne ma misali tunda da sassan duniya ana yi tunda majalisar ɗinkin duniya ce ta keɓe. Shikenan yanzu sai baɗi kuma za ku ci gaba da irin ko in lokaci ya zagaye ku yi shi ko kuma akwai wani tsari da kuka azama kanku cewa lokaci zuwa lokaci za kudin ku dinga makamantan irin waɗannan tarika don ku cima ah, ku. A ba sai wata shekara ba gaskiya musamman dai wannan mun yi shi ne don wannan rana amma ire-iren wannan eh, shirye-shiryen muna yin su ne gaskiya kamar wata biyu wata uku kuma ba a nan garin kawai muke ba za ka ga za a iya ɗaukar wata jiha a je can a yi shi sai a nemi partners wanda suke da ra'ayi Um, wanda ya tafi tare da su kudurorin da muke da shi a impact nigeria da sai mu collaborating da su sai mu shirya wani shiri yanzu haka za a yi wani a kano a kaduna za a yi wani a bauchi kuma za a yi wani a katsina tsakanin august zuwa september duka kuma ɗaliban ko kuma su matasa waɗanda suka gama jami'a kuke tattarawa ke za ko za ku ci gaba tattarawa? A'a ya danganta da yanayin project ɗin da muke da shi kamar wannan mun ɗauki students ne 'yan jami'a da kuma masu yi wa bautar ƙasa hidima su wanda za a yi a Kaduna za a ɗauki matasa ne ko mutum ya kashe secondary kuma bai taba zuwa makaranta ba in yana da sha'awar uh, volunteerism um, taimakon kai da kai na al'umma yana da taimakon ya koyi sana'a za mu kawo wanda suke koyar da sana'a kuma za mu um, layazin da su yanda za su ringa ba da horon nan a araha yanda da wanda bai da hali sosai zai iya affording kamar na katsina shi ma ya bambanta gashi kuna ta uh, kiraye-kiraye cewa matasa su rungumi sana'o'i ko kananan kasuwanci babban kalubalen su shine jarin da zan fara ko ma inda zan je a koya min da sauransu tunda yanzu misali in ce ina son dinki in koyi dinki sai na je wurin wani ya koya min kuma ta ce ne na in biya kuɗi akwai wani tsari da kuke ne na tantance irin waɗannan waɗanda ba za su iya biya ma kansu wani abu da suke sana'ar suke so su koya ba ko kuma a suna so su yi eh, kasuwanci amma ba su da kuɗi za ku tallafa musu da yanayin jari? To gaskiya kaga ta nan ne abin da dama muka so mu fara yi kenan wayar da kan matasa da cewa eh lillahi wa rasulihi ana neman jari kafin a fara kasuwanci. Amma tunanin da matasa suke da shi sai suna da makudan kuɗi sannan za su fara kasuwanci to a nan ne ni nike da ja. Da kaɗan da kaɗan ake tashi. abin da ya kamata matasanmu su samu shine abin da a turanci ake cewa financial discipline ba wai ka fara sana'a ba kana jira sai ka samu kuɗi da yawa kafin ka fara a'a ka fara da kaɗan da kake da shi sai ka koyi tattali da tanadi kai separating wannan kuɗin ba na kashewa bane wannan na sana'a da rarrafe akan tashi ko kamar yadda kai magana wasu sana'o'in dole sai mutum ya je an koya mishi to kamar ni ni tela ce ba kuma kowa koya min ɗinki ba sana'a abun ne yau da gobe yau da gobe har na koya kuma a yau one of the projects da nake da shi ina da fashion for development initiative wanda matasan da ba su da hali ina ware wasu ranaku wanda muna training insu for free so da kwai irin matasa wanda su sun iya kuma they are willing su buɗe mana ofofinsu mu ba su kamar mutum biyar mutum goma kamar wani yana photography ne yana ɗaukan hoto zai ce mana eh to zan muku training matasa goma sai mu tura miki su wannan za ta ce a ah, ina da salon ne zan ba ku slot for kamar yara matasa goma wannan mu ana mu gudu ne da muke kawo muku so ire-iren wani shi yasa muke ƙoƙarin mu promoting community development giving back to the community social enterprise ya zama na cewa ba wai komi za ka yi sai da kuɗi ba a'a ka duba me abin da tura suke cewa giving back me za ka ba wa al'umma ka baya kai ma to a wannan gabar misali yanzu tunda kin ce kuna ayyuka da bangarori daban-daban kungiyoyi ne da kuma cibiyoyi kuna tunanin cewa bari mu haɗa hannu da wasu cibiyoyi da suke su kuma za su iya ku za ku koyar da fasahar su kuma su samar da misali kuɗaɗen da za a aiwatar da abin ko kuma a samar da jarin ko koyar sana'a eh mana muna da wannan yanzu kamar misali na wani program a april kuma eh, gwamnatin jihar katsina ta shigo ciki ta bani support kuma an yi wannan da su kuma yanzu haka ɗaya daga cikin shirin da za mu yi small and medium scale enterprise um, hukuma da ke tallafa wa ƙananan 'yan kasuwa su ma eh, suna da sha'awa a ciki za su shigo su supporting ɗinmu kuma da wani ma da zami private organization kamar uwando su ma sun ce za su shigo su taimaka mana wajen koyawa matasa sana'ar girke-girke su za su ɗauki nauyin shirin so kaga eh, abu mafi mahimmanci shine ka nuna cewa eh kuna abu ne wanda kuma zai kawo alfanun al'umma idan har su hukumomin ko kuma su private organizations din suka duba yanayin abin suka tabbatar da cewa abu ne wanda zai kawo alfanu a cikin al'umma suna shigowa ciki su tallafa. mu tashi yan uwana mu tashi mu uwana mu addu'a nake yi wa ta. to bayan mahmud kwari ya gama tattaunawa da ita hawa sai ya juya ga ɗaya daga cikin mahalarta taron inda ya fara da wani matashi ɗan hidimar ƙasa domin jin yaya ga wannan bitar sunana buhari isa sabon gida tsiga gashi ka halarci wannan taro me ka fahimta ko me ka karu da shi eh wannan taro na karu da abubuwa da dama mm. na karu da abubuwa kamar cewa misali yanzu tun da mun kwafas ne mm. mun kusan gama ya kamata mu rika tunanin wani abu wanda za mu rika yi wanda za mu rika samun kuɗi na mana kanmu mm. ba tare da muna jiran gwamnatin tarayya ta gwamnatin mu samu aiki ba ko kuma daga state government ko daga local government mu kirkira wani abu wanda za mu rika yi domin mu zama zauna da kashin kanmu kuma na ƙara fahimta abubuwa kan kamar yadda za mu zauna lafiya da juna mu so junanmu ba nuna bambancin kudu da arewa ko kuma kai dan musulmi ne ko kirista ne gaba ɗaya dai we all Nigerians yan Najeriya ne tun da ka ce ka kallo waɗannan abubuwan ka fara tunani yanzu me za ka yi eh na yi tunani da yawa akan abubuwa wanda ya kamata yi wanda bayan na gama sabis kamar kamar ni yanzu ina karkara nake muna noma muna da akwai abubuwa noma da muke yi so na ya fara tunani yanzu je in samu in fara wannan harka ta noma da kasuwanci da muke yi da ake saboda at least abubuwa ne wayanda ana samu zan zama self independent ba sai na jira gwamnati ta zo ta dauke na ake ba ko wani to Allah ya sa matasa su dogara da kansu din kamar yadda ya ce dogaro da kai mm. Mm. kuma dogaro da kan nan yana ɗaya daga cikin abin da zai iya ka zaman lafiya saboda me eh, ka ma zama taba ture ka zama bizi aiki mm. ya ma yawa kuma na ji eh. daɗin magana da Hauwa ta Usman mm. da ta ce me zaka ba al'umma me zaka ba ba kullum me za a baka ba yawa kullum ka eh. tunanin kai me zaka yi wanda ka gyara rayuwar wani ko zaka taimaka ma wani haka yake to kuma daga nan sai ki kai mu ina eh <laughs> har ila yau kuma ya tattauna da wata mace yar bautar ƙasa ita ma da ta halarci taron ya ki amina amina mamu da damu mm. um, ɗaliba cike eh ni graduate ne um, na gama nysc ina e last year suka mm, karanta computer science ah, um, kin fara aiki a dai ina dai kamar non-governmental works haka eh, irin ngo na women tech maker ni ce women tech maker for kano state mm. so a woman tech maker women tech maker kamar na technology ne tunda computer science na karanta so muna da kungiya haka na mata na kano wanda muke mobilizing ɗinsu don su san me technology me technology ma take take take faruwa tukunna mm. so abin da muke yi a general a Kano kenan na mata eh, yaushe kuka fara wannan tech maker like shekara biyu da suka wuce yanzu muna women tech maker a kungiyar google developers group yake shi mm. kuma international ne google developers in kana ji ana google kamar kamfani ne a us so shi muna kasan shi kenan so muna mobilizing kowane gari kowane state yana da yana da group din shi so mobilizing mata irin dai mu nuna musu mai technology take ciki kuma su joining din mu so abin da muke yanzu muna organizing din program seminar kamar irin wannan wanda muka yanzu so abubuwan da muke yi a ciki baya ga irin wannan eh, tarika da kuke yi a ciki ita wannan computer din ko kuma sigar computer na wannan abin da me kuke koyawa mata misali eh muna da shine technology inda muka ce eh, women tech makers kamar kungiyar mata na mahaja mahaja dai muke koya musu da computers din electronics da muke amfani da shi da shi muke koya musu muna da developer site page da hausa muna kiran shi eh muna da shafin mu na hausa wanda muke cewa matan Kano su yi rajista an suka yi rajista in lokacin event ya zo za mu ɗaukau details din su mu kira su mu yi enlightening din su musu bayani akan abubuwan da ke faruwa kuma da yawan suna sha'awa dan dai matan Kano ka san aka ce su fito na abubuwa da yawa haka ba so suke ba so a the moment yanzu muna da kamar 10%. 10% a cikin a cikin 100% kaga is still low but we are still mobilizing them to do it to bayan wannan kamar ana jan hankalin su a ciki za a iya amfani misali da hanyar wannan technology hanyar fasaha sadarwa misali a iya wato ɗauka dawainiyar family misali a sami dama da za a wasu hanyoyi na kudade su dinga shigo mutum kamar yanzu abin da muke so mu musu bayani akan fasaha in suka gane eh, akan fasaha nan so in suka riga suka gane shi ba matsala ko mutum ko daga ɗakin shi za a iya kamar inda google ina za ta iya bada contract ɗin ta zauna shi sa ma wannan ma fasaha ma ya kamata ma a kwace shi daga hannun maza ko a hannun mata saboda mata ba sai sun fita waje sun yi nima ba amma a cikin ɗakin suna ɗaki za su zauna su yi amfani da fasahan su su yi contract ɗinsu a tura musu kuma su getting paid online for it mm, a biya mm. in dai suna da fasaha to fasahan da muke koya musu kenan mm. saboda su zama eh, su gane su dawo eh, su gane da fasahar don su dawo su kwace ma sana'ar daga hannun maza yanzu kaman kuku nawa ne kenan a Kano yanzu kuke wannan aikin da muke na women tech maker women tech makers yanzu sun kai like mu kamar yanzu ni ce lead din na Kano ke jagoranta eh ni nake jagorantan kungiya ko amma at the same time kun ga na ce Google Developers Group shine kungiyar mu muna kasan su su suke bada da muke muke muke hada tare muke abubuwan mu to mata kamar mun kai 50 yanzu wanda suke suke showing interest kamar last two weeks yanzu wanda suke nuna sha'awa kamar eh, sati biyu da suka wuce haka mun yi free irin na fasaha ilimi da muna kiran shi web design na mata wanda free kawai su zo a koyar da su don su gane in suka gane suna da sha'awan shi za mu ɗauke su idan na fahimce ki matakin farko farko da kuka dauka shine ku cusa mata ilimin ma sarrafa kwamfuta din ma tukunna shine mu tura musu ilimin su in su san me ma ilimin kafin ma su yadda ya za su yi amfani da shi kuma su bunƙasa tattalin arziki eh in suka yanzu suka yadda suka suka koya abubuwan nan still further next step din za mu yi connecting za mu haɗa su da wa'ansu wanda za su iya connecting in dai suka gane abun za mu cicira wanda yes suna da sha'awan shi kuma sai mu yi connecting ɗinsu da wanda za su iya ba da special za su iya ba da wani abu daban na design ɗin na musamman to abin da muke yi kenan iyaye dole ku yi tsari ku dinga bincika yayan ku ku yi tarbiyyar yayan ku waɗanda Allah ya ba ku ku kaunaci yayan ku sai Allah ya ji tausan ku yari mafaɗan zango wasu sun ce ka kwafsa wai dan ka faɗa halin su kai kyale sai matasa a miƙe tsaye a yi ta himma e to daga nan kuma ah, bayan ya gama jin ta bakin wannan yar bautar ƙasa sai ya sake karkatawa shi malam na kwari ya sami farfesa habu muhammad na jami'ar bayero da ke jihar ta kano a najeriya don jin shin kwalliya tana biyan kuɗin sabulu na irin waɗannan tarurruka na matasa kuwa Tarka irin waɗannan an daɗe ana yin su kuna ba da lakcoci kuna waya da kan matasa musamman akan abin da ya shafi harkar siyasa da shugabanci da kuma tafikar da ƙasa amma har yanzu za a iya cewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a ina gizo ke saƙa ne ko da kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ba za a fasa wanka ba abin da nake nufi shine ya zama dole mu faɗakar da mutane cewar neman rigima da tada hankali ba shi ne mafi a'ala ba a yadda muka samu kanmu tun daga samun 'yancin kai najeriya na 1960 najeriya a rikici take takan rikice a kullum ta rikida ta kai wani yanayi wanda yake su matasa daga ƙarshe abin su yake hawa kansu yau in ka ɗauko dukkan mutumin da ya kai shekara hamsin za a ga cewar an biya mai kuɗi ya yi karatu a ƙasashen waje wasunsu ma a cikin gida kuma abincin da za su ci gwamnati ta ba rigar da suka sa na makaranta gwamnati ta ba littattafai da aka basu da biro makaranta ta basu a gwamnati ta siya ta ba to amma yanzu gwamnati ta fito fili tana faɗar ba ta da ainihin kuduri za ta iya wannan ba ko don wani abu ba saboda mene saboda yadda ainihin arzikin ƙasa ya lalace kaga kenan matasa na yanzu wanda su ne ake kira manyan gobe ya kamata su ce a'a ba mu yadda da wani ta bayan fage ya zo ya ce mana wai mu tashi mu yi rikicin raba ƙasan nan ba ko kuma a'a bari mu tashi mu yi rikicin siyasa domin a cimma buri na mutum ɗaya ko na wasu mutane tsirari a tsaya a nemi zaman lafiya yadda matasa za su kawo ci gaba haikan kuma su sa bakinsu alabushi yau a tashi cewar an fahimci wato kamar da ake cewa an yi walƙiya mun gansu cewar an fahimci waɗannan mutane tsirari ko kuma mutum guda ɗaya ko kuma halaka ko kuma haɗaka ta mutane da suke son a kawo tashin hankali a ƙasar nan an guji wannan bijira da suke yi kuma rikice-rikice da ake yi na ƙabilanci ne na addini ne na rashin samun abin da za a ci ne da ake yi a ƙasa kamar in ka ɗauko abin da ke faruwa a niger delta kamar abin da yake faruwa a bangaren su borno maiduguri da yobe da adamawa duk abubuwa ne waɗanda za a ga daga ƙarshe matasa ne suke kwana a ciki. To amma ba farfesa wannan gabar eh, kamar su ma matasan ana zargin su suna da yanayi na ma zaune ko dai ma zaune ko kuma a'a suna da son sai aiki na ofis eh, wannan yunkuri kuke dan ku tauna musu daga cikin kasidar a ɗaya daga cikin abin da na faɗa a cikin kasidar da na gabatar shine lallele a cikin wannan yanayi da muka samu kanmu misali kwana uku kaɗai da buɗe a shafi na ƙudurin gwamnati ta bada aiki na matasa kwana uku mutum dubu sittin sun yi rijista a yanzu zancen da nake gaya ma Allah kaɗai ya san iya adadin matasa da suka yi wannan shi ke nuna ma me kullum matasa su ne ba su da aikin yi kuma su zauna wai sai sun nemi aikin gwamnati ba shi ne mafi a'ala ba ta iya yiwuwa a yi amfani da wannan dama da gwamnati ta zo da shi na a shiga yuwin a program ko n power program nan da aka fito da shi mutum ya samu kuɗi na ku tabburtu abin nufi na tashin farko da zaka je ka kafa in kankanuwar gona zaka kama kana yi idan sana'a ce ta buge-buge na kafinta da sauransu in wata hikima Allah ya baka zaka fito da ita ta haifan ma da kuɗi to ya kamata matasa su fara tunanin wannan babu rago sai wanda bai da zuci. Tunda ku ne kuke koyar da ɗaliban nan galibinsu ko kuma matasan nan galibinsu a jami'a ku ne ya zama wajibi yanzu ku canza sigare da kuke koyar musu wala Allah dan abin ya dace da wannan wato kalubalen na wannan lokacin ko kuma a fahimta su ce dai har yanzu bata kai ga inda ake so na farko dai gaskiya kawo canji a irin wannan matsala da muka samu kanmu ba ta matasa bace su kadai ba kuma ta gwamnati bace su kadai ba kuma ainihin ta wani mutum ɗaya ne shi ɗaya ba abu ne na gaba ɗaya ah, wato abin da ake nufi a nan shine A matashi da manyan ƙasa da kuma dukkan mutanen da suke ruwa da tsaki ya kamata su shigo su duba su ga lamarin nan shin ta yaya za a yi kamar rashin aikin yin nan da nake faɗa lallai ba wai sai kai ma'aikacin gwamnati bane idan kana da wata madafa da za ka ba matashi damar ya zo ya raba wajen ka yaba da hankalinsa ka ba shi amana ku zauna ka nuna mai yadda kake sana'a yadda kake samun ɗari da kwabo ina ganin ba ma sai ka je ka yi rajista ka ce kana yi ba kan ne a kanka a mazaunin waje ka yi wannan to kaga kenan a raja'a a kan cewar gwamnati kadai ita ke da ikon ta kawo wannan canji abu ne mai wahalar gaske amma ƙarin bayani a nan shine mu muna yawan faɗa ne domin abin da yake in ka ce ma ka daina faɗa to kenan ka rufe kofar mutane da za su fahimta a yau taron da aka yi muna da mutane sun fi ɗari da wani abu a cikin wannan zauren taro to wala Allah in aka ce yau a wannan zauren taro mutum biyar sun kawo tunani na canza ma rayuwarsu kamar da suke tunaninta a baya kuma suka samu suka shiga aikin da yake zai taimaka musu zai fidda su daga cikin ah, matsalar da suke ciki ta samun cin gajiyar kansu da kansu to gobe muka zo muka ƙara faɗa aka ƙara samun mutum biyar suka yi kaga an ceci ɗan najeriya mutum goma wa'annan mutum goma a tunanin da suka yi ta za su iya ceton eh, matasa miliyan a nan gaba saboda haka babu abin da za a ce an yi bari an kasa tsincewa a wannan zancen ba bari aka yi ba kuma yadda za a yi gyara ya danganta da yadda mutane suka fahimce shi amma kullum harkar faɗakarwa dole ne ka samu wani ya je ya share wani ya je ya rike wani ya ji kuma ya amfani da shi to mu a tunaninmu shine matasa ne waɗannan dukkan su gansu wanda suke bautar ƙasa wasun su kuma matasa ne wanda suke karatu a tunaninmu wannan zai shige su wanda yake karatu bai gama bai fara tunanin me zai yi ko kuma ya fara tunanin ya za ya fara nema tun yanzu kuma yana karatun sannan wanda ya gama ya fara tunanin kafin ya gama bautar ƙasa shi me zai iya yi da wa zai tattauna da wace ƙungiya zai tattauna da su waye ya kamata ya haɗa kai ya ga cewar ya fara tunanin ceton kansa da ceton ƙasar gaba ɗaya haka dai ya kamata mm. <laughs> a ceci kai a ceci kasa mm. eh, sannan kuma kwarikan amin muna godiya sosai eh, da tattaunawar da shi Muhammad Kwari ya yi da mm, wani mutane su hajiya waɗin ne su yan eh, bautan kasa ta yi magana sosai kuwa ta babba da ma'ana sosai ita ma sai shi wannan farfesa Habu Muhammad na Bayero din to ya ce ko kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba ba za a daina wanka ba <laughs> <laughs> kuma haka ne <laughs> ai haka ne ai ta har sai ta biya din kulliyar eh, eh, eh. kuma in dai za a faɗa yau da kullun yau da kullun to in Allah ya so wata rana za a dace kuma za a samu abin da ya kamata ita abin da ya mm. bauta kasar ta ce ta ce abin da suke yi wanda mm. mace na cikin ɗakin ta to ana ba mm-hmm. kaga wasu abin da suke cewa kenan mata kan su fita su zauna gida to kana daga cikin ɗakin ka zaka samu abin da zaka samu kai sana'ansa kuma yana da dai matukan muhimmanci dai ma karfafa musu gwiwar dai mm. da matan da mazan duka kowa ya rubuta fata dai kawai in zamani ya zo da abu mutane su dinga kokari suna bi sannan kuma kawai sai dai a ce in kai eh. namijin ne in ma mace ne in za ka yi abin ka ji tsoro Allah ka yi abin da ya mm. dace ba mm. sabu ka'ida ba yanzu kan a madadin safinatu so dangi sai kuma ita kanta maryam yau da ba ji ta ba ta dan shiga aiki mm. sai daniel brown da ya ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne mr john sai wanda ya hada mu a facebook live abdulaziz adali toro ni usman ahmad kabara washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya Masu wasanni ba ta wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe murya